واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرتم من لتاف قلوب المرام ونجكين كتاب الصلاة باب شروط الصلاة muna cikin babin da yake kirga sharuɗan sallah za mu tashi daga kan hadisi na 232 insha Allah ta'ala darasinmu na yau yana karantar da mu hukuncin sallah da takalma hukumu salati fin ni'al ابن هجر الأسقلاني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد an karbo hadisin daga abu sa'id Allah ya kara masa yarda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza jaa ahadukumul masjida idan dayan ku yazo masallaci idan ɗayanku ya tafi zuwa masallaci zur sai ya duba fa in ra'a fina alaihi azan idan ya ga najasa a cikin takalmarsa kalma ta al'aza ma'ananta abin da ke cutarwa shi yasa aka kira haila jinin haila da cewa yana cutarwa saboda najasa ne idan ya ga najasa au ƙazaran ko ya ga ƙazanta falyam sahu sai ya goge mutum ya duba takalmansa idan ya ga najasa ko ya ga kazanta sai ya goge in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wal yusalli hima kuma lallai yayi sallah a cikin waɗannan takalma anan wanda ya rawaito hadisin yayi shakka shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in in alaihi azan ko ko ya ce qazaran najasa ya ce ko ko kazanta ya ce akwai malamin da ake kiransa al’imam abu al’abbas ahmad bin hussein ibn rasulan wannan malamin ya yi sharhin sunan abidawar ya rasu a kudus shekarar hijira ta 844 shekarunsa 589 da mutuwa yanzu rahimahullahu ta'ala yana da sharhi na sunan abi dawud yana fassara kalma ta al'aza in ka duba sharhu sunan abi dawud da ake kiransa aunin ma'bud littafin al'imam al'azimu abadi a mujallar na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka je masallaci ka dubi takalmanka idan ka ga al'aza ko ko ƙazar al'aza filoga huwal mustaƙazaru tsohiran kana au najisa duk wani abin da rai yake kyamata da larabci ana kiransa al'aza abin nan koda mai tsarki ne don haka al'imamu sana'ani rahimahullahu ta'ala a littafin subulus salam sharhin sun uh, uh, kitab uh, da muke karantawa bulugul maram mujallar na farko shafin 475 ya ce wa fil hadisi dalalatun ala shar'iyyati salati fin ni'ali wannan hadisi an samu dalili wanda yake tabbatar da yin sallah da takalma shari'a ta yarda da shi wato shari'a ta yarda a yi sallah da takalma wa'ala anna mashan na'ali minan najasa mutahhirun lahu kuma wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan aka goge takalmi minan najasa idan an taka najasa sai aka goge takalmin mutahhirun lahu wannan goge wanda aka yi goge kafan da aka yi yana tsarkake takalmin min alƙazari wal'aza in ma najasa in ma kuma ƙazanta idan aka ce ƙazanta abin da rai yake kyamata ko da ba najasa ba ne ko da kuwa abin ba najasa ba ne kamar misali mutum ya tofar da yawu yawu ƙazanta ne ko ya tofar da kaki na majina ƙazanta ne idan wani ya taka da takalminsa ana cewa ya taka kazanta amma ba jisa ba ne yawu ba jisa ba ne majina ba jisa ba ne amma kuma kazanta ne al'imam asfana'ani ya ce hadisin yana karantar da mu cewa idan mutum ya goge takalmarsa to shi kenan takalmin ya yi tsarki wa zahiru fi hima inda al'itulak an najasa sai dai akasari inda ka samu kalma ta al'aza da kuma ta kalma eh, ta alƙazuru a cikin alƙur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a littafan fiqhu inda duk ka tarar da waɗannan kalmomi akasari suna ma'anar kazanta na jasa shi yasa ce wa zahiru fihi hima inda al an-najasa wa sawa'un kanat an-najasatu raqba aw jaffatun kuma daidai ne najasa ko tana danya ko bushashiya mutum ya taka najasa ɗanya ba bushashiya ba ya taho ya goge kafansa shikenan takalmin sun yi tsarki wannan hadisin yana karantar da mu cewa shari'a tana umarni ne da kawar da ainihin najasa a kawar da ainihin najasa ba karnin najasa ba wato karnin najasa shari'a ba ta damu da shi wani ana cewa najasa da aka yafi akwai abubuwa da dama waɗanda shari'a ta yafi saboda sauƙi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yi tsarki abinda ake so ka kawar shi shine najasan kawai ba sai ka nemi sabulu ka wanke duburarka sai ka kawar da karnin ba shari'a ba ta saka wannan ba haka kuma idan ka yi tsarki hannunka ana son ka goge shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana goge hannunsa a jikin kago kafin ya yi wanka saboda kawar da hata karnin amma ba sharaɗi ba ne saboda haka karnin najasa bayi da tasiri wajen ibadar bawa wannan hadisin abin da yake karanta da mutum mu ci gaba ibn hajar yace akhrajahu abu dawud wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi yana cikin sunan abi dawud kitabu salati babu salati fi na'li hadisi na 650 wa sahahahu ibn khuzaimah ibn ya inganta wannan hadisi inji ibn hajar al-asqalani ibn khuzaimah ya inganta hadisin a littafin sa sahihu ibn khuzaimah صحيح ابن خزيمة هنا كتاب الصلاة جماء أبواب اللباس في الصلاة حديث غريب كويدة ثمانين لشنا أما لفظ عند يدوك صحيح ابن خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ثم يصلي فيهما sannan ya yi salla da takalman amma a riwaya ta al’imam abu dawud wanda take cikin bulugun maram wal yusalli fihima akwai tauki lallai ya yi salla da takalman wancan riwaya sannan da ya sallah da takalma Yadda hadisin ya zo an abi sa'idin al-khudri qala bainama rasulullah yusalli bi ashabihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabban shi ana jam'i iz na alaihi sai mazan Allah ya cire takalmansa ji abu sa'idin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbai sai ya cire takalma fa kuma an yasarihi ya aje su ta hagunsa ya aje su ta hagunsa ya kwabe takalmansa ya aje su ta hagunsa mara ra'a zalikal qaum asailin da jama'a suka ga haka wannan ya guda maka cewa suna kallon liman suna kallon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan ba laifi bane saboda mamu yana kallon liman a lokacin da ake sallah yana daga cikin hujjoji da suke nuna cewa ba laifi ba ne mamu ya kalli liman a lokacin da ake sallah lokacin da sahabbai suka ga haka alƙauni alahun sai su ma suka jefar da takalmarsu falamma qaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu lokacin da manzon Allah ya gama sallarsa qala sai yace musu ma hamalakum ala ilqa'i alikum me ya ɗauke ku har yasa kuka jefar da takalmanku saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah Allah subhanahu wata'ala ya masa wata baiwa ya masa mu'ujiza yana kallon bayan shi kamar yadda yake kallon gabansa yadda manzon Allah yake kallon gabansa haka yake kallon bayan shi ba sai ya waiga ba me yasa kuka jefar da takalmanku kalu sai suka ce ra'ayina ka alqaitana alayka mun ga ka jefar da naka takalman fa alƙaida ne alana shine mu ma muka jefar da namu takalma wannan ma darasi ne gare ka da yake gwada maka tsanani yanda sahabban annabi suke koyi da sunnar manzon Allah da zaran sun ga annabi ya aikata wani abu to fa za su yi koyi da shi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله يتي إن جبريل sallallahu alaihi wasallam a kani mala'ika jibrilu ya zo gare ni fa akhbarani ya bani labari na fihi ma ƙazaran a jikin takalma na akwai najasa au ko kuwa annabi ya ce azan akwai ƙazanta, ɗayan biyu shakka da wanda ya ruwaito hadisin shi ya yasa kuka ga na cire takalma na na aji su gefen haguna wa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu iza jaa ahadukumul mas'ila ila masjid idan ɗayan ku ya je masallaci falyanzur sai ya duba fa in ra'a fina alaihi qazaran idan ya ga najasa a jikin takalmansa ya ga kazanta au azan ko ya ga najasa falyamsahu sai ya goge wal yusalli fihi ma yusalla da takalma wannan hadisi kamar yadda ibn hajar ya ce al'imamu abu dawud ya ruwaito haka nan al'imamu ahmad da kuma al'imamu al-hakim yana cikin al-mustadrak al-sahih haini kitabu imamati wa salatil jama'a babu ta'amin hadisi na 900 al'imamu al-hakim ya ce haza hadisun sahihu wannan hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin al'imamu al-bai ya ruwaito shi a cikin al-kubra kitabul haidi juma'u abwabil khushu'i fi salati wal iqbal babu taharatil badani wa thawbi li salati hadisi na 3761 hadisin yana sahihu ibn hibban yana kitabu salati babu fardi mutaba'atil imam hadisi na 2224 hadisin nan yana sahihu sunan abi daud hadisin 605 yana sahihul jami'i sabir hadisin 461 don haka hadisi ne babu shakka ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna rasulullah lam yakhla'na alaihi fi salati illa marratan anas bin malik ya ce manzon Allah bai taba tuɓe takalma ba bai taba cire takalma a sallah ba sai sau daya fa khala'an nasu lokacin da ya cire take mutane suka cire tunda bai taba cirewa ba yana kwadewa sai su ma suka cire fa qala sai manzon Allah yace ma balu malakum me yasa bai ku me yasa kuka cire bayan an gama sallah ka qalu suka ce khala'ata fa khala'ana ka cire shine muka cire fa qala sai yace inna inna jibra'ila alaihi salam akhbarani anna fihi mala'ika jibril ya bani labari cewa akwai kazanta a jiki shi yasa na cire hadisin anas kaga ba wai hadisin abu sa'id da khudri wanda yake cikin bulugul maram ba wannan riwayar anas riwayar anas tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhla'na alaihi fi illa marra annabi bai taba cire takalma in zai yi sallah ba sai karo daya a wannan lokaci ne sahabbai suka ciccire takalma manzon Allah bayan an gama sallah yake ba su labari dalilin da yasa ya cire takalmansa hadisin Anas bin Malik yana cikin as-Sunan kubra kitabu salati juma'a abwab salati bin najasa babu man salla wa fi thawbihi aw na'lihi azal hadisi ne 3994 shi yasa ibn Rajab a littafin Fathul Bari ah, nashi mujalladi na biyu shafin 276 yake cewa wa haza ya dullu ala anna adatan nabiyyi almustamira as-salatu fi wannan maganar da Anas yayi Anas bin Malik yace sau daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalma in zai yana sallah a gaban jama'a ke sau daya shine ibnu Rajab yace wannan ya nuna cewa al'adar annabi muhammad idan aka ce al'adar annabi ana nufin abinda manzon Allah ya saba game da sallah da takalma yake shi ya sa lokacin da ya cire ya zama bakon abu ga jama'a ya ce wa kalamu aksarin salaf, akasarin magabata magana da suke ya dullo ala annan salata fi na alaini afdalu min salati hafiya yin sallah da takalma ya fi akan sallah babu takalma na akasarin magabata abinda suke faɗa ke mu hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala an karɓo hadisin nan daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce a wati'a ahadukumul adha bi hufai. idan ɗayan ku ya taka kazanta eh, najasa da huffinsa guda biyu kalmar al'aza ka fassara ta da najasa shine mafi dacewa domin akasari kalmar al'aza tana zuwa ne da ma'anar najasa kamar yadda al'imamu sana'ani yake fada idan ka ji an ce al'aza kawai ba a jingina kalmar da wani abu ba to ka fassara ta da najasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya taka najasa da huffinsa fatahuruhuma at-turab abinda ke tsarkake huffin shine ƙasa ba ruwa ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka nemi ruwa ka wanke takalmin ba abinda ke tsarkake ƙasan huffi shine turbaya akhrajahu abu dawud shi ma wannan hadisin al-imam abu dawud ya rawaito shi yana kitabu tahara babun fil adha yusibu an-na'la hadisin 385 wa sahahahu ibn hibban <clears throat> ibn hibban ya inganta wannan hadisi hadisi yana hadisi na 1404 tamamul hadisi yanda hadisin yazo an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun idan ɗayanku ya taka najasa da takalmin shi to turbaya ita ce mai tsarkakewa ga wannan takalmin nashi hadisin abu huraira ya zo da kalmomi guda biyu bi na'alihi ya zo da kalmar bi huffaihi amma Ibn hajar bai kawo kalmar bi na'alihi ba sai ya kawo kalmar bi huffaihi mai hikimar hikimar ita ce hadisin da muka karanta na farko ya yi magana a kan takalma kai tsaye to hadisi na gaba ba zai kawo da sunan takalmi ba bare kawo kuma huffi don ka gane sallar da aka ce a yi ba wai da huffi ba ne kadai har ma da takalma wannan kalma ta fito daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa ya canza lafazin hadisi na farko da kuma hadisi na biyu kuma shi ma hadisin nan ya inganta bi shawahidi saboda akwai riwayar aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'anahu yanda ya zo da ma'anar hadisin abu huraira Allah ya kara musu yarda in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 386 yana sahihu jami'i sagir hadisi na 834 waɗannan hadisai guda biyu ibn hajar al-asqalani ya kawo su a littafin bulughul maram me yasa saboda ya ƙara maka bayani abinda ya faɗa a hadisai da suka gabaci wannan ya yi magana ne a kan wurare da an hana yin sallah wato ƙa'ida ne in za ka yi sallah wurin da kake sallah ya zama yana da tsarki jikinka ma yana da tsarki nan da nan sai ya kawo magana a kan sallah da takalma don ya gaya maka akwai wani sauƙi kuma game da sallah da najasa najasar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe ma musulmi matukar ba a ganin ta an riga an goge akwai matsaloli guda bakwai da ya kamata mu sani game da waɗannan hadisai guda biyu kafin mu ci gaba da karatun littafin bulugul mara, matsala ta farko waɗannan hadisai sun tabbatar mana amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisalati fin ni'am sun tabbatar mana annabi ya yi umarni a yi sallah da takalma shine abin da hadisan da suka karanta da mu abu na farko kenan abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ai sallah da takalma ina zamu samu umarnin ka dada karanta hadisin Abu Sa'id Iza ja a ahadu kumul masjida in ɗayanku ku ya je masallaci falyanzu ya duba fa in ra'afi na alaihi azan aw qazran idan ya ga najasa ko kazanta a jikin takalmansa falyan fahu sai ya goge wal yusalli fihima lallai yi sallah da takalma kaga an samu umarnin annabi kenan ko wannan shine matsala ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni ayi salla da takalma bare ma akwai wasu hadisai waɗanda shi ibnu hajar bai kawo su a littafin bulugul marami ba misali akwai hadisin alimam imam abu dawud yana kitabun salati babu salati fi na'ali hadisin 652 hadisin shaddad bin ausin Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaliful yahuda ku saba ma yahudu fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifatihim don kuwa yahudu ba sa sallah da takalma ba su sallah da huffi annabi ya kawo kalmomin guda biyu hufi takalmi ku saba ma yahudu don su ba su yin sallah da takalma ba su yin sallah da hufi yana sahihu sunan abi dawud da 607 sannan akwai wannan riwayar a littafin al-imam al-hakim al-mustadrak ala sahihain kitabul imama wa salatil jama'a babu ta'amin da 901 ya zo da lafazin hadisin shaddad bin aus lafazin da ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaliful yahuda ku saba ma yahudu fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala ni'alihim ba su yin sallah a cikin huffofin da kuma takalman akwai wannan hadisi a sahihu ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim yahudawa ba su yin sallah a cikin takalmansu fa khalifuhum sai ku saba musu wa hadhihi riwaya aiban kaga an samu wasu hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni ga sahabbai ku saba ma yahudu su ba su yin sallah da takalma ku ku rika yin sallah da takalma shi kaga akwai umarnin manzon Allah akan ayi sallah da takalmi wannan ita ce matsala ta farko wanda a dalilinta ya sa ibn ya kawo wannan hadisi a littafin bulugul mara matsala ta biyu baya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi sallah da takalmi sabata zalika min fi'ilihi aiba wa haza kama marra kamar yadda muka karanta a waɗannan hadisai bayan annabi ya faɗa kuma gashi sahabai sun ba mu labari sallar ma da takalmi manzon Allah yake ko kaga kenan ya yi umarni kuma ya aikata ya yi umarni a yi sallar da takalma kuma ya yi sallar da takalma don haka abu sa'idin al Kudiri ya ba da wannan labari ana cikin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ya cire takalma sahabbai suka cire nasu bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musu dalilin da yasa ya cire nasu takalma wannan yana gwada muku cewa manzon Allah yayi sallah da takalma Anas bin Malik yace kai sau daya ma aka ga manzon Allah bai yi sallah da takalmi ba shine wannan karo da ake cikin sallah ya cire takalmar shi akwai daga cikin waɗannan dalilai <clears throat> hadisin abu maslama sa'id bin yazid al-azdi sa'id bin yazid al-azdi abu maslama shine alkuniyarsa ya ce fa'altu anasabin na malikin na tambayi anas dan maliki in ji wannan tabi'i na tambayi ana a kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya salli fi na alaihi shin annabi ya kasance yana salla cikin takalma ƙalatai ana zai ce na'am kwarai wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babu salati fi ni'al yana sahihu muslim hadisin 555 hadisi na mutafakun alaihi ta amma duk inda ka ji an ce annabi ya yi sallah da takalma akwai sharaɗi ya'ani mahmulun alama izalam ya kun fihi ma najasa ƙa'idar ita ce in babu najasa a jikin takalma shi ya sa ibn hadir ya fara kawo wannan hadisi don ka gane ba wai sallar da takalmi ne muhimmi ba akwai sharaɗi fa'in ka na fiha najasa fala ya juzu lahu salatu bihima idan ya kasance takalmin akwai najasa haramun ne musulmi ya yi sallah da su amma da mutum zai manta ya yi sallah da su a haka lokacin da ya tuna kamar yadda manzon Allah aka tunatar da shi fa alaihi an yakhla'ahum idza alima aw tazakka sai ya cire takalma ya aje wuri guda yadda manzon Allah ya kuma sallar bata baci ba a ci gaba saboda Allah zai kama ka da abin baka san shi ba shi yasa sallar baya bata baci ba sallar baya da aka yi ta da najasan ba ta ɓaci ba domin ba da gangan kai ba amma yanzu da mala'ika ya sanar da kai sai manzo Allah ya cire ya aji jefarsa sai kuma ya ci gaba da sallah domin na bayan dama ba a yi da laifi ba na gaban ne zai zama da laifi kuma an riga an cire don haka sallar gabanta da bayanta ingantacciya ce al'imamu shaukani a littafin nailul auta min ahadi fi sayyidil akhyar sharhu muntakal akhbar mujallar na farko shafi na 54 az-zahiru al-imam al-imam yace zahiri annahu la farqa baina anwa'in najasati babu bambanci tsakanin nau'ukan najasa babu bambanci karka dauka wai akwai wata najasa da aka ce banda ita bal kullu ma alika bin na'li mimma yutlaqu alayhi ismul adha duk abin da ya makale jikin takalmi wanda ana iya kiransa najasa fa tahuruhu masuhu biturabi karkakarsa shine kawai a goge takalmin da kasa shi ke na magana ta kare wannan takalmi yayi tsarki wala farqa bainan na'li wal khuffi babu bambanci tsakanin takalmi da huffi littansisi ala kulli wahidin huma saboda an yi nafsi akan kowane ɗaya daga cikin sufi hadisai babi a cikin hadisai na wannan babi a shari'a babu bambanci tsakanin sallah da hufi da kuma sallah da takalma wannan shi yake gwada maka jahilci da ya yi kanta ma mutane da yawa in ka tafi saudiya wato akwai lokacin da nake dawafi da takalma na ina cikin dawafi kafin zagaya mutanen da suka dinga yi min magana wani zai taho ya zo ya same ni ina maka nasiha cire takalman nan balarabe ne wancan ya zo kuma daga sassan duniya daban-daban a cire takalma amma shi ya sa hufi yana ɗawafin da shi shi ne sai na zauna sai na ce wani ya zo mu zauna muka zauna na ce gaya min bambanci tsakanin wannan da ya sa da ni takalman da na sa ina ɗawafi mai bambancin shi ne sai ce shi da ya yi na fi hashe ta shi ta shansa babu bambanci tsakanin hufi da takalma kuma duk wanda ke tafiya umarar ko aikin haji zai gani zaka ga mutane har ma sai da hufi ake a gefen Ka'aba ana sayar ma hufi don ka sa ka shiga masallaci da shi amma in takalma ka sa kafin ka je nan da can wani zai tsare ka ka cire to hufin me ya bambanta shi da takalmi la farka bainahuma tanfisi ala kulli wahidin minhuma fi hadithai bab shi yasa ibnu hajar ya kawo farko ya kawo hadisi akan takalma na biyu ya kawo hadisi akan hufi don haka dukkansu ma'anarsu guda Yau bihima kullu ma yaqumu ma maqamaha li adam al-fariq ibn eh, al-imam shaukani yace don haka duk wani abin ba da ya tsaya a matsayin takalmi da huffi yana daidai da hukuncinsu. idan sok kake sawa kana tafiya to shi ma hukuncin ne idan zaka yi sallah yanka daga sok ba a ce ka suna ba ba warin ake dubawa ba zahirin najisan ake nema akwai ta a fili in babu ita shi kenan don haka yasa idan za ka yi sallah a titi baka cewa titin nan ai akwai najasa sai in kana iya ganin ta amma cewa an yi fitsari ya bushe babu ruwanka babu fitsarin yanzu don haka babu najasa al-imam al-khattabi a littafin ma'alimus sunan a mujallar na farko shafin 157 yana cewa fihi min al-fiqhi anna man salla wa fi thawbihi najasa lam ya'lam biha fa inna salatahu mujziyatun wa la i'adata alayhi wadannan hadisi da muka karanta akwai akwai ilimi na fikihu a tattare da su ilimin da muke fahimta shine wanda yayi sallah ya gama sai da sai da ya gama ya tuna akwai najasa a jikin shi ba zai sake sallan ba Shi ne abin da hadisin ke karantar da mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi nisa a sallah kafin mala'ika ya zo ya gaya masa akwai najasa a jikin takalmarsa amma manzon Allah bai rusa sallar ya sake ta daga farko ba ya gwada cewa abin da ya yi a baya ya inganta to haka kai ma da a ce baka tuna cewa akwai najasa a jikinka ba don babu bambanci tsakanin kafanka da jikinka baka tuna ba sai da ka gama sallah sannan sai ka tuna ai rigarka ko wandonka akwai najasa wannan sallah ta inganta ba za ka sake ta ba wannan yana cikin ma'alimu sunan littafin al-imam sharhin sunan abi matsala ta uku abinda muke karantawa muke fahimta game da waɗannan hadisai da ibnu hajar ya kawo shine sahabbai sun yi koyi da annabi muhammad ta wajen sallah da takalma manzon Allah ya yi umarni a yi sallah da takalma ya kuma yi sallah da takalma sahabbai sun ɗauki umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah da takalma Allah ya samu gani al-hafiz iraqi a sharhin sunan eh, at-tirmidhi yana cewa wa mimman kana yaf'alu zalika daga cikin waɗanda ke yin sallah da takalma akwai sayyiduna umar bin al-khattab sayyiduna umar yana tsanantawa game da yin sallah da takalma in ka duba al-musannaf kitabul musannaf littafin Ibn abi shayba yana kitabus salati abwabun shatta min as-salati man rakhasa fi salati fi an-na'layn eh, labari na 7704 Ibn abi shayba Allah ya masa rahama yana cewa sayyiduna umar yana tsanantawa game da yin sallah da takalma saboda umarni da manzon Allah yake habbai yanda al-Imam al-Bahaq ya bada labari yana cewa kana Umar yashtaddu ala an-nas fi khalqi ni'alihim fi salati sayyidina Umar yana tsanantawa mutane idan ya ga suna sallah babu takalmi sai ya tsananta musu ya tsawatar musu sayyidina Umar yana tsanantawa ga mutane idan ya ga suna sallah babu takalma wannan yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba kuma ba shi kadai bane al-imam ibnu abi shayba ya kirga sahabban annabi yace wa usman bin affan da sayyidina usman wa abdullah bin mas'ud da abdullah bin mas'ud wa uwaymir bin sa'ida da uwaymir bin sa'ida da kuma anas bin malik da salamatu bin al-akwa da ausun as-saqafi waɗannan sahabbai ba sa sassauci wajen sallah da takalma da takalma suke sallah in ka dawo ga tabi'ai in ji ibn abi shaiba ya ce akwai akwa'u bin abi rabah akwai sa'id ibn musayyibi akwai alqasim akwai urwatu bin zubair akwai salim bin abdullahi bin umar akwai akwa'u bin yasar akwai uh, akwa'u bin abi rabah akwai tawusu sannan akwai shuraihul qadi akwai abu mijlazi akwai amr abu amrin ash-shaybani akwai al-aswad bin yazid da kuma ibrahimun naka'i waɗannan duka tabi'ai waɗannan manyan malamai a tabi'ai kenan gaba ɗayansu suna tsanantawa wajen sallah da takalma har ma ya kawo labarin ibrahimun naka'i in ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 7880 al-hasan bin ubaidillah ya bada labari yace wata rana an je masallaci to yana ba da labarin ibrahimun naka'i almajirinsa ne kana ibrahimu ya kara'u khal'an ni'ali fi salati ibrahimu naka'i ya kyamaci a cire takalmi in za a yi sallah to da aka zo masallaci shine sai yana cewa wajidtu anna insanan muhtajan atal masjida ni na so a ce wani mabukaci zai zo masallaci fa a akaza ni'alahum ya dauki buhu ya tara takalman nan ya tafi sayar yana faɗin haka wato ya so a ce haka wato don mutane ko sabari kuma isnadin hadisin ingantacce ne ibrahimun naka'i malami ne babba da kuma aliyu bin al da zainul abidi jikan sayyiduna ali da ɗansa abu ja'far amma kuma daga sahabbai ɗin akwai waɗanda ba sa gani ya kamata a yi sallah da takalmi Allah ya sa mun gani daga cikinsu akwai abu musa ashari akwai abdullahi bin umar kaga babansa sayyidina umar yana tsanantawa game da sallah da takalma shi kuma baya son ayi sallah da takalma abu musal ash'ari shi ma sahabin manzon Allah ne yana cikin as na al-awwaluna waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci ka duba nailul anfar da biyu shafin 132 shi yasa ibnu ibnu al-hafiz Ibn rajab a fathul bari yake cewa as finna alaini ja'iza sallah da takalma wannan halal ne a yi sallah da takalmi halal ne lahtilafa bainal ulama ifi zalika babu ma saɓani a tsakanin malaman sunna babu wani malami a tarihi wanda ya ce haramun ne a yi sallah da takalmi babu wannan malami sai dai yaya aka ɗauki sallah da takalmin nan ne aka samu saɓani matsala ta hudu menene hukuncin sallah da takalma ma hukumar salati fi ni'am mun riga mun ji waɗannan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da umarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a yi sallah da takalma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi sallah da takalma sahabbansa sun yi aiki da umarninsa inda aka samu saɓani ne wajen hukuncin sallah da takalma ɗin salim shaukari a littafin nailul autar mujalladi na biyu shafin 132 ya ce aƙallu ahwalihi mafi ƙanƙantan halayya na hukunci da za a samu game da sallah da takalma shine alal istihbabi a ce masa mustahabi mafi ƙaranci وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرناها ويمكن الاستدلال لعدم الاستهباب aka ce? yake iya zama ba mustahabi ba wasu na kafa hujja da hadisin abu huraira yana sunan abi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan salla ahadukum fakhala ana alaihi idan ɗayan ku zai yi sallah sai ya cire takalmansa fala yu'zi bihi ma ahadan kare cutar da wani da waɗannan takalman ma bayna rijlaihi ya sa su a tsakanin kafafunsa aw li yusalli fihi ma ko ko yayi sallah da su wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 643 kun ga wannan hadisi na Abu Huraira a fili ya na hukuncin sallah da takalma maimakon tunda manzon Allah yayi umarni a ce wajibi wannan hukunci ya sauka daga wajibin ya dawo mustahabi sannan daga mustahabin ma yana iya sauka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ka yi sallah idan ka cire takalma kaga yana gwada cewa kana iya cirewa kenan idan za ka yi sallah sai ka cire takalma to kar ka cutar da wani da takalman nan da ka cire imma ka sa takalma a tsakanin kafafunka imma ka yi sallah da takalma domin mutane da dama a yanzu haka za ka gani idan mun zo sallah musamman juma'a idan masallaci ya cika za ga mutum ya saka sallah a gaban wani takalmansa kai a gaban wani yana cikin sallah ya aje takalmansa wani sai ya matsa da takalman kafin ya sujuda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce shine ka sa a tsakanin kafafunka tsakanin kafafunka kaga bai kai inda wancan zai sujuda ba don wani bai sujuda a tsakanin kafafunka ka bude kafafunka ka sa takalman a tsakani takalman suna tsakanin inda ka tsaya da inda gwiwarka za ta za ta taba kasa saboda haka idan ka yi sujuda ka rufe takalma wannan shine abin da annabi ya karantar da mu yanda ake sallah inda ake aje takalma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ka yi haka ko kuma ka yi sallah da takalma amma kar ka yarda ka cutar da wani kuma abin da ke faruwa kenan za ga mutum ya da takalma yana cutar da wani bai damu da inda ya aje takalmin ba shi dai wurin da zai sallar nashi ya damu da shi kawai ya kamata a ce in za ka tsaya kai sallah takalman ka yana kuma nan ma gadi ne idan takalman ka yana tsakanin kafafun ka ba wanda zai zo ya kwashe ya gudu kaga nan ma hikima ce na tsaro ga takalman ka akwai hadisin Abdullah bin Amr wannan hadisin shi ma yana nuna lallai umarnin nan da annabi ya yi ba wajibi bane saboda Abdullah ibn Amr yace ra'aitu rasulullah na ga manzon Allah salli hafiyan wa munta'ilan na ga manzon Allah yana salla da takalma kuma yana salla babu takalma Don na gani ji Abdullahi bin Amri. na ga annabi yana salla da takalma na shi yana salla babu takalma Saɓanin abin da Anas bin Malik ya faɗa cewa karo ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga yayi salla babu takalma shi ma wannan hadisin yana sunan abi dawud hadisin haka al'imam abu dawud ya koro hadisan duka hadisin shida da hamsin da da uku kuma sunan ibn Maja hadisi na dubu da talatin da takwas sunan nasa'i hadisi na dubu da da ɗari uku sittin hadisi ne wanda isnadin yana da kyau in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisin shida da sittin da kuma sahihu sunan ibn majah hadisin hamsin. a littafin al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu salati abwabun shatta min as-salati man rakhasa fi salati fi an al-imam ibnu abi shayba ya kawo hadisi na 7694 bi isnadihi ila abi abdurrahman ibnu abi layla hadisi mursa saboda abu tabi'i ne amma kuma sai yace annabi yayi annabi yayi shi kuma bai zamani da annabi ba shi yasa ake cewa hadithun mursal salla rasulullahi fina alaihi ibnu abi laila yace manzon Allah yayi salla da takalmansa fa sallan nasu fi ni'alihim sai mutane suka yi salla da takalmansu fa ana alaihi sai ya cire takalmansa fa khala'u su ma suka cire falamma salla qala lokacin da ya gama salla sai yace man a an yusalli fina alaihi wanda ya ga dama yayi sallah da takalmansa falyusalli sai yayi sallan da takalma wa man sha'a wanda ya ga dama an yakhla'a ya cire takalmansa falyakhla'a sai ya cire takalmansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hani al-hafiz al-iraqi cewa wa hadha hadithun mursalun lakinnahu sahihul isnadi wannan hadisi mursal ne saboda tabi'i ne ya bada labarin shi amma kuma isnadin ya inganta in ka duba nail al-awtan na imam shaukani za ka ga wannan hadisi na abu abdurrahman ibn abi laila a mujallar na biyu shafin 134 ma duk da haka akasarin malamai magabata suna cewa sallan da takalma shi ya fi a kan sallah babu takalma akwai labarin da ya zo cikin almusamman na alhafiz abdurrazak yana kitabu salati babu salati finna na'alai hadisi na 454 hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cikin waɗanda suke tsanantawa a yi sallah da takalmi abu musa al'ashari shi kuma yana cikin waɗanda ke tsanantawa kada a yi sallah da takalmi kaga duk sahabbai ne sai aka gamu wata rana abu musa al'ashari sai ya limance su ya limanci abdullahi bin mas'ud yana cikin mamu fa khala'ana alaihi abdullahi eh, abu musa al ya cire takalmansa bayan an gama sallah ne abdullahi bin mas'ud ya ce masa lima khala'tana alaika me yasa ka cire takalma sahabi ke tambayar sahabi me yasa ka cire takalma a bilwadil muqaddasi ta ko kai ma ka je dutsen nan ne kamar inda annabi Musa ya je innaka bilwadil muqaddasi tuwa inji abdullahi bin mas'ud saboda ai annabi Musa lokacin da ya je kan wannan dutse kamar yadda Allah ya bada labari a suratu Taha aya ta 12 falamma ataha Musa falamma ataha ludiya ya Musa lokacin da ya zo ga wannan dutse sai aka kira shi ya kai Musa in inni ana rabbuka lallai ni ne mahaliccinka fakhla'na alayka sai ka cire takalmanka dalili innaka bilwadil muqaddas tuwa kana kwari ne mai tsarki wanda ake kiransa tuwa Allah ya ce ma annabi Musa cire takalmansa shine Abdullahi bin Mas'ud ya ce ko kai ma ka je ne yasa kake cire takalma kuma akasarin malaman tafsiri haka suke fassara wannan guri in ka duba littafin tafsiri na al-Imam Sa'di Taysirul Karim Rahman fi Kalam al-Mannan shafin 503 yace wa qad qala kathirun min al-mufassirin akasarin malaman tafsiri suna cewa inna allaha amarahu an yalqana alayhi Allah ya yi umarni ga annabi Musa ya jefar da takalmansa a lokacin da ya tafi ganawa da shi li'annahuma min jildi himari saboda waɗannan takalman an yi su ne da fatan jaki akasarin malaman tafsiri haka cike faɗa abinda yasa Allah ya ce ka cire takalman nan yake gaya ma annabi Musa saboda takalman fatan jaki ne jaki kuwa haramun ne cin sa wannan ya gwada cewa hatta zamanin annabi Musa jaki eh, eh, fatarsa najasa ce al'allama Ibnu kasir a tafsirin na wannan aya ta goma sha biyu ta suratu taha Ibnu kasir yana cewa ƙala aliyu bin abi talib wa abu zaren algifari wa abu ayyubal ansari wa gairu wahidin min salafi da sayyiduna ali abu zarri abu ayyuba dukka waɗannan sahabbai da ma tabi'ai da yawa suna cewa kana ta min jildi himarin gairi zakiyin ta kalman annabi musa an ɗinka su ne daga fatan jaki jakin da ya mutu ba a yanka ba waɗannan sahabbai haka suke faɗa don haka sa Allah ya ce cire takalman haka in ka duba tafsirin ibn ashur at-tahrir wa tanwir fassara waɗannan ayoyi yace wa hadhihi khususiyya min jihati ba za ka dauko wancan abin da ya auku ga annabi Musa ka dora shi ga al'ummar annabi Muhammad ba me yasa saboda akwai bambanci fala yu'khadhu minha hukmun yaktabi nasbun na'al inda salati saboda an samu hukuncin sallah da takalmi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka baka dauko wancan abin da ya auku ga annabi Musa ka hukunta ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah yayi sallah da takalma shi ku annabi Musa da ya tafi ganawa da Allah an ce cire takalma duk da cewa a nasi ba a nuna cewa ga dalili ba amma an samu fassarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi wanda bai inganta ba babu shakka wanda yake cikin littafin al-Imam Tirmidhi al'ilalul kabir yana abuwa bin libas hadisin 313 hadisin abdullahi bin masudu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ala musa yau makallama horabu ranar da allah ya fara magana da annabi musa magana da aka fara yi da shi shine wahayi na farko ke na ga musa alaihi salam yana sanye da kaya waɗanda aka saƙa da ulu mayafinsa na ulu rigansa na ulu wandonsa na ulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kanat alahu min jildi himarin mayyitin sa. an ɗinka su ne daga fatan mushen jaki wannan hadisin bai inganta ba hadisin ba'ihun jiddan yana ba'ihun jami'i sabir hadisin ya 4154 matsala ta biyar me yasa aka ce mustahabi ne a yi sallah da takalmi ba a ce wajibi ba tun da gashi annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ya yi umarni a nan malamai suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hikimar sallah da takalmin a cikin hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi umarni a yi sallah da takalma ya bayyana hikimar sallah da takalma mai ce hikimar إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه دو هكا هكمر إتاكي سابا ما يهود إن كدو فتح الباري مجلد نفرق شافي إلا يهود بيان ابن حجر الأسقلاني حديثي دمك كرنتا رواية رشداد بن أوس خالق اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فيكون استهباب ذلك من جهة قصد المخالفه المذكوره abin da ya sa aka ce a yi sallah da takalmi saboda a saba ma yahudu illa iyaka idan babu wannan niyya to ba amfanin ma sallah da takalmi ka duba na yin al'autar mujallar na bishafin 132 wa yi jima'u bai na ahadisul babi bi ali hadisi abi huraira wa ma ba'dahu idan sallah ahadukum fa khala'ana alayhi fala yu'zi bihi ma ahadan hadisin abu huraira da muka karanto wanda kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ka yi sallah babu takalmi kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ka yi sallah babu takalmi har ma yana cewa in za ka cire takalmin to ka tabbata wani bai cutu da takalman nan ba in kuwa wani zai cutu to ka yi sallah da ka saboda shi wani cire takalmin gare shi shi ne sharri da zai yi sallah da takalman da ya fi da an fi zaman lafiya saboda kafafunsa da zaren ya kwaɓe karni suke amma in kafafun suna cikin takalma to kai da kake kusa da shi ko yake gabanka babu damuwa har a gama sallah ba za ka ji karni ba amma da ya kwaɓe takalma ba mamaki tun da gari ya waje cire kafafun daga takalma ba takalman roba kafan ya yi zufa yana karni don haka yana cirewa wurin ji sai ya ɗume saboda haka manzon Allah yace in ka san ba za ka aje tsakanin kafafunka ba to kuma yi sallah da takalminka kaga wannan hadisin kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muna iya cire takalma mai sallah al-imam shaukani yace sannan ka hada da hadisin abdullahi bin amr shi ma mun karanta abdullahi bin amr yace ra'aytu rasulullahi yusalli hafiyan wa munta'ilan na ga manzon Allah yana sallah da takalma na ganshi kuma yana sallah babu takalma kaga an samu sahabbai guda biyu na uku ka hada da hadisin Aisha babu bai kawo a cikin Nailul Awtar ba amma babu shakka Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bada labari ita ma tana cewa ra'aytu rasulullahi yusalli hafiyan wa munta'ilan na ga manzon Allah yana sallah babu takalma kuma na ganshi yana sallah da takalma kaga an samu hadisin Abu Huraira hadisin Abdullah bin Amr hadisin Aisha waɗanda suke nuna cewa manzon Allah yayi sallah babu takalma yayi izini ayi sallah babu takalma shine al-Imam Shawkani yace sarifan lil awamirin mazkuratil muallala waɗannan hadisai su suka yi ma umarnin manzon Allah kwakwarima. maimakon a ce umarnin annabi ayi sallah da takalmi ya zama wajibi waɗannan hadisai na sahabban nan guda uku ya cire umarnin daga wajibi ya dawo mustahabi ya dawo mustahabi tunda an ce liman sha'a wanda ya ga dama wanda ya ga dama ya sallah da takalma wanda ya ga dama ya cire to sai ka ɗauke shi daidai da yin nafila bayan gama kiran sallah saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina kulli azanaini salatun tsakanin duk kiran sallah da ikama akwai nafila sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman sha'a ga wanda ya ga dama ashe kaga dai yana na mustahabi ba a ce wajibi ba to yin nafila bayan kiran sallah kafin ikama mustahabi yin sallah da takalma mustahabi al imamu shaukani yace wa hadha a'dalul mazahibi daga cikin mazhabobi wannan mazhaba ita ce mafi adalci wa aqwaha indi a fahimta ta wannan ita ce ta fi dacewa kuma gaskiya abin da ya fada ya dace da abin da shekul Islam Ibn taimiyya ya fada cikin majimu'un Fatawa mujallar na 24 shafin cewa sallah da takalmi yana matsayin kamar hukuncin yin nafila bayan kiran sallah wato baya baya daukewa daga martaba ta mustahabi matsala ta shida ka dawo fahimtar malaman fikihu as-salatu fi an-na'alayn inda al-fuqaha hadha fihi ala qawlayn malaman fikihu sun kasu kashi biyu game da hukuncin sallah da takalma kashi na farko sun ce babu laifi sassauci ne aka samu daga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma gairu mustahabba ba a so ba ba a so haka ba an da ya samu sauki Sauƙi ne aka samu in kai babu laifi amma da dai za ka bari karka yin shi ya fi wannan shi ne kashi da farko na malaman fikihu wannan ita ce masabar al'imamu malik don haka yasa ka ga tsawon tarihi masallatan mukabba a sallah da takalma saboda fahimtar al'imamu malik sallah da takalmi ruksa ne ja'iza wato sauƙi ne allah ya mana halal ne babu laifi in larura ta samu amma in babu larura bai ma kamata kai ba bai ma kamata kai ba me yasa yana da dalilai saboda ba wai sallah da takalmin ne kadai ake dubawa ba akwai sharadi ko akwai sharadi game da sallah da takalmi in kai wayayye kana iya tsara wannan sharadi ba kauye ko ko jahili ba zai kiyaye wannan sharadin ba saboda haka al-Imam Malik kuma a mazhabar shi akwai abin da ake kira saddu zari'a kan da garki duk abin da aka sani in an kyale zai iya haifar da haram to a hana shi kawai tun da dama ba dole ba ne tun da ba dole ba ne kada ku yi sallan da ta kalman tun da akwai sharaɗi a kai shi ne mafi dacewa wanda masabar al'imamu malik kenan da kuma masabar al'imamu shafi'i in ka duba littafin sharhu muktasaru khalil mujallar na farko shafin 141 wajen al'imamu shafi'i shi ma haka ja'iza saboda al'imamu shafi'i almajirin al'imamu malik ne almajirin al'imamu malik ne al'imamu shafi'i kafin ya yi wani karatu sai da ya fara haddace muwaɗa wajen al'imamu malik um, muwaɗa ta al'imamu malik saboda haka akasari za ka samu masabarsa ta yi kusa da masabar al'imamu malik masabar malikiya al'imamu shafi'i yana cewa bai kamata bai kamata a yi sallah da takalmi ba in ba larura ba amma in akwai larura ya juzun mashi masjid bi na'ali daidai ne ko a cikin masallaci ne ka yi tafiya da takalmi ka duba littafin al-majmu mujallal na uku shafin 157 in larura in babu larura ku cirewa yake al al'imamun nawawi yana daga cikin manyan malamai a tarihin masabar al shafi'i kuma shine wanda ya sharhin sahihu eh, eh, sahihu muslim sharhu sahihi muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati babu jawazis salati fi na'layn hadithin 555 al-imam an-nawawi yace wa huma qawlan li shafi'i radiyallahu anhu al-aqfaq la tasihhu an samu fahim fatawa kashi biyu daga al-imam shafi'i akwai inda aka ce al-imam shafi'i yana sassautawa ana iya sallah da takalma al'imamu nawawi ya ce amma mafi inganci abin da ya tabbata game da al'imamu shafi'i shi ne fahimtarsa tana daidai da ta al'imamu mali la ta ho bayi ma inganta mutum ya tunkari sallah da takalma to fahimta ta biyu ta wajen malaman fikihu ita ce suna ne a yi sallah da takalma kaga waɗannan malamai suna cewa bai kamata ba al'imamu malik al'imamu shafi'i amma al'imam abu hanifa da al'imamu ahmad waɗannan kuma suna cewa sunna nema ma sallan da takalmi ta amma ko su ɗin ba su kawar da wannan sharaɗin ba sunniyatu salatu fiha idza kanat tahira sunna ne ai sallah da takalma idan takalman na da tsarki dalili saboda wannan fatawa ita ce aqrabu ila husnil adabi yahi kusa da kyawun ladabi game da sunnar annabi Muhammad abinda manzon Allah ya rayu da shi sahabbai mafi yawa suka rayu da shi bai kamata musulmi ya kyamace shi ba idan aka ce babu kyau babu kyau za a waye gari musulmi yana kyamatar abinda manzon Allah ya rayu yana yi Allah ya sa mun gadi don haka waɗannan malamai suke cewa kar a ce babu kyau sallah da takalma a ce sunna ne sallah da takalma don kada musulmi ya kyamaci wannan sunnar alhali kuma sunnar manzon Allah ce masabar al'imamu abu hanifa yana albaharun ra'i mujallar na biyu shafin talatin da biyu haka masabar al'imamu ahmad bin hanbal wa huwa sawab kuma babu shakka wannan shine daidai sallah da takalmi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yani a salatu fi ni'ali wal khifaf ala haddin sawa idza lam yakun alaiha aqzaru in babu kazanta a jiki kenan ko wayan kana kad asabaha aqzarun jaza masuha bil ardi illa an yakuna ga'itan bawla mas'ala ta bakwai sai mu dawo fatawa ta malamai fatawoyi da malamai suka yi dangane da fahimta yadda ta saba tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad kamar yadda muka faɗa kamar Abu Musa al-Ash'ari yana cewa kar a yi sallah da takalba Ma wasu sahabbai irin su abdullahi bin mas'ud sayyidina umar da sauran suna cewa sallah da takalmi shine fi dacewa saboda sallolin manzon Allah gaba ya yayi su ne da takalma ko hufi. shekul islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin ya raba gardama abinda yake cewa fala yukrahu as-salatu fi an-na'li wa nahwihi sallah da takalmi ba abin kyama bane amma sai ka raba kashi biyu akwai wanda sallan da takalmi tana zama larura gare shi ya ba da misali da uh, kamar dan uh, jami'in tsaro kamar soja kamar dan doka da sauransu wanda zai tamke takalman sai an ɗauki minti goma ana ɗaura takalman haka wajen kuncewa to irin wannan in aka ce in ya zo masallaci sai ya cire takalmi ya shiga kafin ma ya cire takalmi an gama masallan jami'i takalma ne aka daura tun daga ƙasa har kwabri musamman takalma irin na mutanen da wanda ake kiransa aljumjum aljumjum ba wai sai sojoji ba takalmi ne za ka ga mutum ya saka an ɗaure ƙafa ana ta ɗaurewa sai an kawo kusan gwiwa ana ɗaure shi wannan a kunce a ɗaure wahala ne shi yasa ake shafa son hofi don kunce shi ma jidali ne to irin wannan takalmi da ya zama larura cire shi da maidawa shekul islam yana cewa fala yukrahu bal huwa mustahabbun mustahabi ne ka shafa idan ka zo alwala ka yi shafa kan wannan takalma kuma an zo sallah ka yi sallah da takalma ka karka cire saboda aiki da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar sahabban manzon Allah manzon Allah ya yi umarni fi salati bin ni'az mukhalafatan lil yahud ay sallah da takalma saboda asaba ma yahudu idan aka san cewa waɗannan takalma suna da tsarki babu shakka sallah da su halal ne bi ittifaqil muslimin gaba ɗaya musulmai sun yi ittifaqi inda aka samu sabani wajen malamai shine wajen hukuncin amma ba wai halalci ba duk an yarda sallah da takalma halal ne malik shafi'i al-imam abu hanifa al-imam ahmad duk sun yarda har sahabban manzon Allah babu wani malami da ya taba cewa sallah da takalmi haramun ne ba a cewa haramun ne bittifaqil in ji shekul islam inda aka samu sabani shine shin a wani matsayi yake a hukunci wajibi za a ce mai ko mustahabi ko ko makaruhi shine yace to idan akwai larura tare da kai ya zama mustahabi gare ka kai sallah da waɗannan takalma saboda rayi sunnar manzon Allah wa amma idza tuyqina najasatuha fala yusalli fiha hatta tutahhar idan aka tabbata takalma akwai najasa kar ayi sallah da su sai an tsarkake lakin sahiha annahu idza dulika na'lu bil ardi tahura bi zalika wanda ake nufi shine in ka zo za ka yi sallah ka daga kafanka ka duba wajibi ne wannan ba wai ya kamata bane wajibi ne ka daga kafafunka ka duba takalman idan ka ga najasa abinda za ka yi shekul islam ya ce dulikan na'lu bil sai a goga kafarka ka goga kafarka a jikin ƙasa har wannan najasan ta kau ba a iya ganinta ba ba a jin warinta ba ba wari ake so ba ba wari ake so a kawar ba ainihin najasar ake so a kawar kama ja'at bihi sunna sawa'un kanatin najasa uzra aw ghayr uzra ah, hatta bayan gida ko hitsari ko wani abu haka mutum ya taka wannan ba babu bambanci wa idza shakka fi najasati asfala al-khuff lam tukrahu salatu fihi amma lokacin da ka zo za ka yi sallah sai kana shakka anya takalma nan ko ba najasa ba wanda ya ce ka yi aiki da shakka musamman takalmi ai dama an san takalmi a aikinsa ne ya taka najasa saboda haka ba dalilin shakka inda ka zo za ka yi sallah ka ɗaga ƙafa ba ga najasa ba sai ka yi sallah da takalmarka kada ka shakka shakkan haramun ne saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san takalma ana taka najasa da su amma duk da haka yace idan kun gani kaga in baka gani ba magana ta kare idan ka tsananta sai ka wanke anan malamai suka ce ka zama mai yin bid'a ka kirkiro ka zama mai yin gulu ka tsananta abin da shari'a ta sassauta shari'a bata ce a tsananta ba kai ka tsananta walau ta ba da salati shekul islam ce kai ko da bayan an gama sallah sai ka tabbata annahu kana najisan akwai najasa a takalmin fala i'adata alaihi fi sahihi ba za ka sake wannan sallah ba sallar ka ta inganta kadhalika ghayruhu kal badani was siyaj wal ardi ko a jikinka ne bayan an gama sallah ka gana jasa, ko a wurin da kai sallah ko a takalma sai da ka gama sallah sannan ka gana jasa. wannan sallah ka riga ta tafi ta inganta ba a sake ta babu bambanci tsakanin sallar jana'iza da sallar da muke na ibada babu bambanci kaga tunda muna magana ne akan sallah karka bambanta sallar jana'iza da sallah da ake salwatul khamsi haka ulama ullajinati da'ima komiti na amsa fatawa na malaman saudiya in ka duba fatawar lajina mujallar na shida shafin 215 ma hukumu dukulil masjidi bil hiza menene hukuncin a shiga masallaci da takalma khafatan Wa'annan annal afkariyina yatatallabu yatatallabu amaluhum lubusul da'iman musamman kaman askarawa aikinsu yana buƙatar mutum ya tabbata da takalmi a koda yaushe ilman bi annal masajid mafrusha ga masallatanmu kuma an musu shimfiɗa malamai suka bada amsa ya juzu dukhulul masjid bil hiza daidai ne shiga masallaci da takalmi wasalatu bihi da yin sallah a cikinsa idza kana tsahiran in takalmin yana da tsarki ma'amura'atil inayati bihi tare da lura da kulawa da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda dukhulul masjid kafin ka shiga masallacin mai annabi yace ka duba takalman hatta la yakuna bihi azan dan kare zama akwai najasa a jiki intaha sannan a mujallar na shida shafin 213 fatawa ta 758 suka ce lakin sai dai ya kamata mu zura. ba da an furishatil masajidu bil furashil fakhira yanzu masallaci an mutu shimfiɗa ne na alfahari mai tsada fil galib akasari akasarin masallaci zaka samu akwai shimfiɗu shimfiɗin kuma wasu zaka samu darduma ne mai tsada sai malamai suka ce yan bagi liman da kalar masjida ya kamata wanda zai shiga masallaci an yi la'ana alaihi ya cire takalmansa ri'ayatan li nazafatil furush saboda lura da tsaftan wannan shimfidan wa man'an li ta'addil musalli sannan in yayi haka ya kare kansa kenan daga cutar da musulmai aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mazan Allah yake cewa in ma za ka cire takalman to ka tabbata wani bai cutu da warinsa ba to bare wanda ya shiga masallacin ya cutar da wasu da wari saboda taka shimfiɗar ya ce kad yusibul furusha min mafi asfalil ahziya min qazuratin wa in kana tahira tana yiwa mutum ya taka majina majina ma najasa ce. amma ya zo ya taka darduman masallaci wani kuma zai yi sujuda kan wurin kaga zai ji kyama anan shi ya cutu abinda manzon Allah ya hana don haka rashin shiga da takalmin shine mafi dacewa kuma ka duba fatawa islamiyya mujallar na farko shafin 275 haka bin baz rahimahullahu ta'ala da aka masa tambaya fatawa nurun ala darbi mujallar na tara shafin 363 ya ce assalatu fil hiza'i sunna yin sallah da takalmi sunnar manzon Allah ne kana nabiyyu yusalli fina alaihi alaihi salatu wassalam wa fi khuffaihi manzon Allah yana sallah a takalmansa da kuma huffinsa fasalatu fil khuffaini wan na'alaini tahirataini sunna don haka sallah, a takalma da huffi masu tsarki sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai yace lakin sai dai kuma alal mu'min idza qaruba min al masjid idan musulmi ya zo kusa da masallaci wajibi ne an yanzu rafina alaihi ya dubi takalmansa au kufaihi fa in kana fihi ma azan idan akwai kazanta akwai najasa azal al'aza da dakhala sai kawar da najasan sannan ya shiga masallaci Walai laysa lahu fi haza, bai kamata yayi sassauci game da wannan ba bal ya jibu alaihi wajibi ne wanda zai sallah da takalmi wajibi ne sai ya kalli kasan takalmi a koda yaushe saboda haka annabi yi umarni an yanzu rafina alaihi aw khuffaihi hatta yuzila ma bihi ma min sai ya duba kasan takalmansa ya kawar da najisan da take jikin waɗannan takalma sun mai yusalli fihima sannan ya salla da waɗannan takalma hatta la yuqaddira masjid saboda kada ya ɓata masallacin wala yuqaddir thiyabahu ko ya bata suturarsa walamma furishat almasajid al'ad bin ya ce to yanzu tunda an yi shimfiɗu a cikin masallacai fal'afdalu halƙun na alaini indal ba abin da ya fi shi ne idan an zo kofar masallaci a cire takalma au fi ayyi makanin ko kuma a kowane guri a cire takalma li yi ƙabzir habil akriba aw bi al ausafin allati tasahala fiha an-nas saboda sakaci da akan samu wajen mutane wani yana tsare irin wannan doka wani kuma ba zai tsare ba idan wani ya ga ana sallah da takalma ba zai san cewa akwai ƙa'idar leƙa gindin takalmi ba wani da ya zo zai fada cikin masallaci ne kawai gashi nan kuma ya taka najasa ya barbada a cikin masallaci ita ko sallah ba ta inganta idan an yi ta da najasa to kaga kenan idan aka bude wannan kofa ya bin babu yana cewa li anna aglabal khalqi akasarin mutane la ya'tamidu alaihi wala yubali akasarin mutane ba su damu ba mutane da yawa ba su damu ba a kan cewar su duba takalma alhali kuma dubawan wajibi ne don haka idan aka kyale a shiga masallatai da takalman da zai faru shine za a rika shiga da kazanta cikin masallaci fallazi ansahu bihi fi misli hadha yace saboda haka nasihar da nake yi a irin wannan zamani min ajli tagayyuril ahwali saboda halayyar mutane ta canza bayan da mutane suke a zamanin manzon Allah suke a yanzu ba wa wujudul furush sannan a yanzu masallatan namu ma sun canza ba haka suke a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yanzu ana musu shimfiɗa a zamanin manzon Allah babu shimfiɗa shi yasa zamanin al Malik ka duba tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har aka kawo zamanin al'imamu malik wanda malik ba tabi'i bane har zamanin al'imamu malik babu shimfiɗa a masallacin annabi don haka ya in mutum ya zo da shimfiɗa ya saka a masallacin annabi al'imamu malik yakan cire wannan shimfiɗa ya jefar masa yana cewa dan bid'a shimfiɗan ma a masallacin bidi'a ce a zamanin kaga sai da aka samu kusan sama da shekara ɗari masallacin manzon Allah ba a yi mai shimfiɗa amma yanzu fa kaga zamani ya canza abinda ibn bazu yake fada yana cewa zamani ya canza tagayyara al-ahwal yanzu an samu shimfido a cikin masallatai annahu kuma mutum ya cire takalmansa wa yaj'aluhuma fi makalin ya aje takalman a wani guri hatta salli sai yayi salla, hatta la yuqaddir wa la al-furusha wa hatta la yunfaru nasu min salati bihima saboda kada ya bata masallaci saboda kada a kori mutane daga sallah a masallacin domin da zaran ka ce masallacin mu na yanzu mu a garin nan masallacin mu na masu sallah da takalma ne to daga wannan ranar wani ya daina sallah a masallacin saboda ce masallacin kazamai ne ko saboda tabbas wannan masallacin duk yanda za a bi shi da feshin turare sai ya yi ƙarni domin jama'a kamar yadda bazu yake faɗa su ta canza kulawa da addini na mutane ba shi da ƙarfi a yanzu ba kamar zamanin da ba wanda shi ne ainihin priority na ɗan adam a wancan zamani mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce shi ne tunaninsu muku a yanzu shi ne ƙarshe sai abu ya kai ƙarshe ake cewa to kai malam mai Allah ma ya faɗa ne kaga sai da ya ga uwar bari haka ibn al-usaymin ya faɗa shi ma a cikin majmu'u fatawa wa rasailihi mujallad na 12 shafin 368 as-salatu fil hida'i sunna salla a kalma sunna ne li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fina alaihi saboda manzon Allah yana salla a kalma sai bayani kamar yadda bin baz ya faɗa shi ma yace walakin la yusalli al-mar'u fihima illa ba'da ta'akkud min nadafatihi ya ce kada mutum ya fara sallah da takalma sai ya tabbatar suna da tsafta kaga waɗannan malamai suna tsawatar mana shiga cikin masallaci ne da takalma to ina hukuncin kuma wanda ke sallah a waje da masallacin ya yi cire takalmin shi kan wannan ya yi makaruhi bai dace ba wanda ba cikin masallaci zai shigo ba a waje za ka yi sallah ba mamaki masallacin ma ya cika akan titi za a yi sallah sai ka ga ya cire takalmi yana sallah ko ba mashin fiɗa zai yi ba ba yi ma da darduma ku gane ba shi ma da darduman da zai shimfiɗa a gabansa kaga in akwai darduma za a ce to tunda akwai darduma ya cire takalmi sallah ya taho zai masallaci ya cika waje ma ya cika akan titi zai ba yi da darduma sai ya cire takalma ya aje ga zafin rana sai yana dangale kafansa ya daga wannan ya daga wannan wayi fashi me ya kamata ya yi kaga sai ya daga kafarsa ya duba babu najasa in akwai ya jeje ya goge ya goge ya dawo ya kabara ya kama sallah wannan shi ya dace da sunnar manzon Allah haka kuma wanda aka zo sallar jana'iza ya cire takalmi shi ma yayi kuskure da wanda yayi sallan da takalmin bai leka kasanta ba shi ma yayi kuskure Allah ya sa mun gane wanda ya cire takalmin yayi kuskure saboda ba a cikin masallaci ake sallar jana'iza ba a waje ne babu wannan abin da ake tsoro na bata shimfiɗa a gurin sunnar manzon Allah ko gaba ɗaya rayuwarsa abin da malamai suke faɗa shine sallah da takalma akasarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai sallar da takalma sallar jana'iza shi ne ya kamata kuma wajibi ne kafin kai sallar da takalma ka ɗaga ka duba in akwai najasa ka gani ka goge in baka gani ba magana ta kare babu tunanin bayan gida na fito yanzu a'a ana dubawa a tabbatar akwai shi najisan in babu shi kenan lakin almuhim allazi aghfalahu kaseerun minan nas huwa tafaqqudun ni'al qabla dukhul almasjid ibn al-usaymin yace muhimmin abu shine binciken takalmin kafin ayi sallah da shi wa hadha khilafu ma amara bihi an-nabiy idan baka binciki takalmin ba ka saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga an samu bin baz an samu al dama malamai uku suka yi murhu ma sunna a wannan duniya a wannan zamani Allah ya musu shahara bin baz ibn al sai kuma albani rahimahumullahu ta'ala ajma'in albani akwai littafin sa da ake kira al-hawi min fatawa shaykh al-albani kaduwa mujallal na farko shafin 275 albani yana cewa wa kadna fahtu ikhwanana as-salafiyyin ni na gabatar da nasiha ga ƴan uwanmu masu aqidan salaf ƴan uwanmu masu aqidan salaf na gabatar musu da nasiha Allah ya tashaddadu fi hadhihi al-mas'ala kada su tsananta game da masala na sallah da takalma kada su tsananta ai as-salatu bi ni'al al masajid kar su tsananta saboda aiki da umarnin annabi mutum ya fada masallaci da takalmi yace kada a tsananta me yasa albani yace lima hunaka min fariqin bainan masajid al-yawma al-mafrusha wa baina ma kana alayhi al nabawi fi zamanihi awwal akwai bambanci tsakanin masallatanmu na yau da yadda masallacin annabi yake a wancan zamani akwai bambanci وقد قرنت وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنه في قصه اخرى albani ya ce har ma na ba su wani misali yan uwa masu akidan salaf na ba su wani misali nake ce musu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kad amara man badarahu al-busat aw al-mukhat wa huwa yusalli an yabsuka an yasarihi aw tahta qadam qadamayhi annabi sallallahu alaihi umarni idan kana sallah sai ka shaƙi sai ka ƙwari. da kai kaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ka tofa ta hagunka ko ka daga kafanka ka tofa sai ka binne annabi yayi umarni wancan umarni da annabi yayi idan kaki ya zo maka kana sallah ka tofa ta hagu ko ka tofa kasan kafanka ka binne umarni annabi yayi a can nan ma umarni annabi yayi cewa ku yi sallah da kakanni idan muka dauki kowane umarni a matsayin wajibi to shin wannan sunnar ita ma za mu yi aiki da ita ko ba za mu yi ba yanzu idan kaki ya zo maka kana sallah za ka yi albani yake ce musu za ka yi wannan ka ɗaga ƙafanka ka tofa ka mulki idan ɗan kwamiti yana guri an sai buge ka hmm? albani ya ba da wannan misali ya ce saboda haka wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi la'akari da ita da ta'alil na hikimar da ke tare da wannan sunna da kuma darasi da ake samu da yanayi na zamani da bare kuma cewa a cire takalmi kafin a shiga masallaci bai saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hatta sahabbansa an samu waɗanda suke cire takalman ba su ma so ai sallah da takalmi hatta matar manzon Allah ta ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cire takalma yayin sallah kaga ya nuna kenan cire takalman ba bakon abu bane amma in muka auna da yanayin mutanenmu na zamanin yanzu tunda annabi ya yi abu biyu ya yi sallah da takalmi ya yi sallah ba takalmi zamanin da ƙarfin imanin siyasa suna kulawa da umarninsa zamaninmu na yanzu sakacin na mutanenmu ya sa ba a damu da addini ba shin tsakanin sunnonin nan guda biyu wanne ya fi dacewa da mu a yau ka shiga masallacin da takalmi ko ka cire to amsa tana gare ku kenan ko akwai wanda ya rubuta tambayoyi guda biyu yana cewa idan mutum ya zo wajen sallah sai ya tsawaita raka'a ta biyu fiye da raka'a ta farko ko hakan ya dace da sunna mutum ya zo sallah sallah tana da raka'a biyu ko hudu ko uku raka'an farko sai ya yi ta gajeruwa raka'a ta biyu kuma ya yi ta doguwa bai saba ma sunnar annabi ba ba sharadi bane sallar mutum raka'ansa ta farko ta fi tsawo raka'a ta biyu ta zama gajeruwa haka har zuwa ƙarshe ba sharadi bane ba sharadi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita raka'a ta biyu a tilawar ta fiye da raka'an farko annabi yakan tsawaita raka'an raka'a ta biyu fiye da raka'a ta farko wani lokaci ba wai ko da yaushe ba saboda haka ba wai ƙa'ida ba ne raka'an farko tafi raka'a ta biyu tsawo ka duba alƙaunin mubin fi akwa'il musallin shafin 241 sai ya ce masu karanta kulhuwa a wajen sallah domin yin koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin za su karanta ta ne ita kaɗai a kowace raka'a ko kuma sai sun karanta wata sura mai tsawo sai su karasa da ita wannan eh, eh, eh, suratul ikhlas kamar yadda wasu limamai ke yi ita sallah gaba ɗaya abinda Allah ya faɗa faƙara umar ta tsara min al’ur'an don haka ko da aya ɗaya ce mutum ya yi sallah da ita idan dai ita wannan aya ta ba da ma'ana shi ne sharaɗi sai aya ta ba da ma'ana mudhammata ne wannan ba ta ba da ma'ana ba idan aya ɗaya ta ba da ma'ana kana iya sallah da ita idan ayar ba ta ba da ma'ana ba bai kamata ka yi sallah da ita ba saboda haka ita sallah idan an karanta ayoyi aka yi sallah sallah tana inganta idan mutum yana so ya koyi da sahabbai wajen aiki da kulhuwa babu laifi ya fara karanta kulhuwa sannan ya karanta wata sura babu laifi ya fara karanta sura sai ya gama sannan ya kawo kulhuwa kowane daya malamai suna cewa bai saba ma abinda sahabbai suka yi ba in ka duba fathul bari sharhin hadisin 774 da umdatul qari sharhin sahihul bukhari na al-hafiz al-aini mujallad na shida shafi na 64 kana iya farawa da kulhuwa sannan ka kawo wata sura kana iya fara karanta wata sura sannan ka kawo kulhuwa kana ma iya karanta kulhuwan ita kadai saboda ita ma sura ce kana iya karanta kulhuwa ita kadai kai sallah da ita kuma ta wadatar wannan duk ba laifi bane اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك